kamar yadda alƙaluma ke nunawa yanzu haka fa akwai fiye da yara dubu hudu da hare-hare 'yan boko haram ya shafa a jihar adamawa inda wasu suke cikin halin dimuwa game da halin da suka samu kansu yayin da wasu kuma ma suka rasa iyayensu to sai dai kuma don tallafa waɗannan yara yanzu haka fa hukumar samar da ilimin bai daya a jihar wato asubeb kirkiro da wani sabon shiri na samar musu da makarantu yayin da ɗari takwas kuma daga cikin waɗannan yara ake ma duba lafiyar kwakwalensu sakamakon dimuwar da suke ciki wasu yaran da dama ma akan idanuwansu ne mayakan boko haram suka kashe musu iyaye ta hanyar yankan rago alhaji bello dauda foro da ke zama shugaban hukumar ta asibam din ya ma bayyana irin matakin da suka dauka ne don tallafa waɗannan yara abin ya shafi sama da yara dubu biyu a gaskiya domin me wayansu ne da wannan ayyukan boko haram ya shafa a local governments kamar guda biyar ko shida yawanci yaran da abin ya shafa wayansu suna cikin eh, idp camps to mun gode wa Allah wannan ɗawainiyar da suka ɗauka ɗin lallai ya mana amfani domin hatta wanda suka ɗan manyanta ma wannan al'amari bayan wannan cuɗanyar da suka yi da wayannan eh, masana ɗin abin sai muka ga su ya tattaru har ma suka amince akan za su yi makana da kan sun bijire makon eh, gaba daya amma mun ɗauko su mun kawo su a nan training na sati biyu suka amince yanzu da yar mun sama tura su ma maka wannan ma dai na zuwa ne yayin da kungiyoyi da kuma sauran al'umma ke ci gaba da ziyartar sansanonin yan gudun hijira don ba da tallafi na baya bayan nan ma shi ne taimakon magunguna na kusan naira miliyan ɗari da talatin da hadakar matan gwamnonin jam'iyyar APC suka kai bisa jagorancin uwar gidan ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Hajiya Aishatu Buhari a madadin matan APC gaba ɗaya na Najeriya mun zo nan da wasu matan gwamnoni mu mika taimakon mu na magunguna wanda a adama state muna da camp guda shida mun kawo musu magunguna wanda za su ringa amfani da shi kafin allah ya sa najeriya ta koma hannun apc a samu zaman lafiya jinjin so yanzu dai kowa dai ya gani dai ba magana addini ne ba wanda suke kan din na akwai musulmai akwai wanda ba su musulmai ne ba kuma abun ya rutsa da su gaba daya so kada wani ya sake rinjayen ka da magana addini ya ce ka zabe ni don ni musulmi ne ko ni krista a duba meye ne yake da shi ma jama'an shi kafin a zabe shi da yake karɓar magungunan babban sakataren hukumar ba da agajin gawa ta jihar adaman alhaji haruna Mamforo ya ma yaba ne da irin wannan tallafi a raba kowa a ya excellency ciwo kam baya bin siyasa ke hakuri so za mu ba kowa wanda ya kamata a kamsinan domin a kamsinan akwai guda biyu ibin wanda church ne ke running. Kawai yanzu akwai dubban 'yan gudun hijira ma da majami'u da kuma wasu cibiyoyi ne ke taimaka musu ciki ko hada babban cocin St. Teresa da ke Yola. Reverend Fada Maurice Kweranga na cocin St. Teresa ya bayyana irin taimakon da suke samu. Muna ba su abinci, muna da asibiti da mun bude domin mu taimake su, muna kuma da makaranta da mun bude a nan domin mu taimake su. muna kula da rayuwarsu a kowane hanya da taimako mutane kamar su Hajiya Aisha Buhari taimako nan mu kawai kan ba mu da hanya mu yi wayan abubuwa duka so taimakon da ta kawo zai kawo ga cin gaba cikin rayuwar mu sosai ibrahim abdul azizu sashin hausa na amurka daga yola a najeriya